irin na zo gida yanzu gida ya zama naka ba za ka ce ya zauna ba a bismillah zauna ba zauna ai sawa ya zama ba zan fita daga cikin ne. kin gani fa ban taɓa yin zina ba ban taɓa kusanta wata mace ba yanzu kin san na yi aka ta saban Allah ban san me zan ce wa mahalicci na ba <laughs> amma wallahi Habib kana ban mamaki sai ka ce ba namiji ba haba ni mace ma na jure ballantana kai to saban Allah ke son jure ai kuma sai kai kowa fa da kai yake farawa daga ka saba shikenan wallahi ƙarya yake yin labai wallahi ƙarya yake tun farkon na da shi a lalace na same shi ba kamar yadda yake magana cewa wai ni na lalata shi ba abin da kuke faɗa daga duk abin da kika faɗa da abin da faɗa kowanne in yi maganarsa ina gane mai gaskiya ina gane mara gaskiya saboda haka ki gaba da bayaninki Kabir. No. Wai da Allah yaushe za mu yi aure ne? Aure kuma? Abin ya baka mamaki ne? Ah, ba mamaki wannan ba ma dai ai kuma abin ya yi gaggawa. Gaggawa? Wace iriyan gaggawa? Bayan yanzu kana da jari, na baka jari, kana kasuwanci kana juya kuɗaɗenka. ni ma ina juya na kuɗaɗen. Ai za su iya riƙe mu bayan mun yi aure. Kin gani shi ba aure ba ƙaramin abu ne. yana buƙatar mutum ya zauna ya shirya <laughs> tsawon wani lokaci shirin na kai ke bukata sai na yi tunani tunani kaga da Allah malam kafa ka raina mun wayo kar ka mai da ni ban san me nake yi ba ka ji ko muna ta magana kana ta mun boye boye kana ta mun kwana kwana kwana hmm? kaga in fa akwai wanda kake so ba ni ba ka sanar da ni ba matsala kinga ba wani magana wace nake so ni ba na son wata Monsi? Kamar mota ce ta shi Mota? La! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na lalace. Asiri na ya tonu wallahi. Menene? Inna lillahi Alhaji, Alhaji ne ya dawo. Kuma Alhaji. Miji na mana. Mijinki. Dama kina da aure? Lalle kin cika fasa. Kina da aure? Kika samu miki aikata wannan abu? Habib ka daina wannan magana ba wannan magana ya kamata mu yanzu ba. Yana da mukullin ko ina a cikin gidan nan Habib. Kin kashe ni. Ni ma na mutu wallahi. Ah, Alhaji, san da dawowa. Um, kai da ka ce daga gidan amarya za ka wuce Dubai? Ka fas tafiya ne ko daman baka tafi ba? I? Ke da waye gidan nan? Ni da waye kuma? Wani irin magana ne ni da waye a gidan nan? Ni kadai mana alhaji. Ni kadai ne. Me ka gani? Ke da waye a gidan nan? Me ke damun ka ne? Wani abu na damun ka ne? Haba alhaji. ka daina irin wani abun kana magana kana ɓatare kana tambaya na ke da waye a gidan nan sai ka ce wanda aka je aka zugo ka a wani waje ni da waye ne ni kadai ne ko kana tsammanin ina cin amanar ka ko kana tsammanin zan ci amanar ka zargi fa haramun ne zaka bata auren mu wallahi ba kyau ka dinga zargi kana da baki kin dauke ni wani sakarewa ba ban san me nake ba to wannan mai gadin da ke gani ba mai gadi bane kanin mahaifina ne kuma duk abin da yake faruwa a gidan nan na sani Ke da waye na tambaye ki? Za ki gaya min gaskiya ko ba za ki gaya min ba? Ke da waye a gidan nan? Ina ki ga? Ina so maka ƙarya ne. Ba za ki gaya min gaskiya ba? Ba za ki gaya min gaskiya. Wallahi gaskiyan kenan na faɗa maka fa. Kai kana so maka ƙarya ne don mutum kawai ya ce maka Ba magana nake miki ba. Ha. To ka kashe ni. Mutum me nake ji ana? Bera ne. na shiga uku ni karima na shiga uku na kika jawo mana to yanzu me abin ni ni ban san abin sai ba yanzu da gaskiya ba zan iya tsara komai ba amma gaskiya kai mutum tushe ni kin san na kashe mutum ba tare da yaji a gani ba dan Allah ya bi ka daina mai da hannun agogo baya ka daina mu san me muke ciki yanzu ko kana so mu sa gawa a gaba ne mu ta kallon sa har sai asirin mu ya tono me ke so yanzu Habib ka gani Alhaji ko? Yau kwanan shi biyu yana gidan amaryan shi kuma dama ya ce daga nan zai wuce da kaga ba wanda ya san ya dawo gidan nan. Fita da shi mu je mu mu binne shi. Binne shi. Gaskiya ni ina jin tsoro. Ta za mu iya fita daga wa har mu je mu binne ba tare da asirin ya tsoro ba. Haba Habib, ya kake abu kaman farin shiga? Ah, gaskiya ni farin shiga ne saboda ni ba ko kuliya ban taɓa kashewa ba. ni na san inda za a yi na san za a yi daga zaran dare ya yi mangariba ya fara zan yi wayowa mai gadi ne sai in aike shi wani waje ya so sai mu fita da gawa kaji Ke kuma ke ma gofa gida? Wajen ka na zo. Kika zo wajen a kan me zaki a wajena? Wai Habib me isa kai butuli ne? Wai ka manta duk dukiyar nan da kake amfani da shi ni ce na baka shi? Ko zaki kwace ne to? Ba zan taba kwacewa ba. Dan da zan kwace da ban baka ba tun farko. Sai dai na haida na sanin yadda da kai ɗari bisa ɗari. Habib. Na'am. Don Allah da gaske auren nan za ka yi? Kwarai, aure ai kamar na gama ne. <laughs> Shikenan, ba wannan bane a gabana. Na zo na faɗa maka cewa ina da ciki, cikinka wata uku. <laughs> ya za san cewa ciki na ne? Hmm? Saboda mijina baya aihuwa. Kaga ko ciki ba nashi bane cikinka ne. To na ji, ciki na ne. Amma idan kika haifa abin da ake haifa namiji ko mace, ki riƙe saboda ni aure zan yi. kuma ba zan je gida gidan matata in zara da dan dakan kuka ba aure magana auren nan kake habib har yanzu kwarai kuwa to shikenan try and see ko mhm. ai kamar na yana gama ne dai aure ne ina tunanin cewa wannan hargagin naki zai hana ni abin da nake so in yi ne السلام عليكم Habib. Lafiya? Don Allah ka yi haƙuri ka yafe min laifin da na maka dan Allah. Don wannan ne na yafe miki. Na gode. Amma Habib kuma kana ta kallo na kamar wata dodanniya. ni ce fa. Ai ban manta ki ba na san ki. Ƙoƙarin manta ki nake dai saboda kasancewa ta tare da ki ba alheri bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. dan Allah ya kai hakuri ka rufa min asiri kai hakuri ka amince ka aure ni wallahi ba zan taɓa iya rayuwa babu kai ba idan kika sake buɗe baki ka kira su na ranki zai baci kin ji na gaya miki unguwa kuma zan yi saboda ka ki bani kuɗi Allah ya rasulullahi dan manzan Allah habib salamu alaikum zan ki daɗe da ke nake da ke farar wallahi tun ɗazu nake nan nake ta jiran ku <laughs> wallahi idan ba za ki damu ba na zo nan ne saboda ina son ki ki haƙuri ki taimaka ki mata magana son ta kake warai kuwa to in har son ta kake na baka ita wow <laughs> to na nagode tun da kin bashi ne ai sai ki dauke shi ne ki kai mishi ah! eh. gidansu za mu ci in dai babu matsala mm. wallahi Allah matsala gaskiya Allah sa ta har dai ba za ka damu ba in ba sauri kake ba ka biyo mu a baya Allah ka je ka ce ba ta nan kai tsaya dakata Wani yasa kuke yin haka ne ku yaran nan ki tashi ki tafi ki je ki gano kowa yake kiran ki eh tashi da Allah aje ki shiga ciki ki gyara fuska ki fesa turare ki je ki gano waye tashi na ce mana ka ce tana zuwa ka ce a ce ba nan ku yaran nan laɓe barka da fitowa. Gaskiya kin mutu. Allah ya sa wannan adan da ni da Ban san ne ba saboda mama ne Ka sa'a da haka ta fito ma. To alhamdulillah hakan ma na sa'a shi. Tunda har mama za ta sake a dorin gorewa Allah. Hassan sannu. Kisan da shi sai ya baya.

ni kuma insha Allah zan ci gaba da zuwa har zuwa lokacin da Allah zai yi kuma ga fili da ne dai na gode ban tsaya na ga wannan a a ka bar shi ki hakuri a'a ka bar shi dan Allah ki ba dan Allah حسن سنو جبان حنو naki na kama wato suleiman wannan yarinyar zariya tana matuƙar wahalar da kullum ina ƙoƙarin na nuna mata cewa ni masanin da na nuna mata nan na nuna mata nan ita sai kaucewa ta kwata-kwata ta ɗaga min hankali na rasa ya za a yi ma na fuskance ta har ta gane cewa ni masanin ta ne sannan mu fahimci juna. wata ko abokina za a ga wani lokaci sau da yawa irin haka tana faruwa kabance fahimce za ga wani zuban kai ta bin mace kana nuna mata so kana nuna mata kauna amma sai ga ita inda inda ta yi daban yanda kake yi daban to amma idan har Allah ya sa ka yi haƙuri insha Allah kana tare da nasara saboda so da irin wannan ba na uba ne yana faruwa sai ka yi haƙuri ka kuma jure ka kuma ci gaba da ƙoƙari insha Allah za ka samu nasara gaskiya ne babu damuwa zan yi ƙoƙari in jure zan ƙara haƙuri kuma zan ƙara dagiya to kuma za a ga yawancin su mata hankalinsu yawanci za a ga ƙalilan ne ka fahimci abin da nake nufi dole duk sau da dama kana nuna musu tsaye na su kuma suna nuna maka a ba haka ba haka to sai dai a yi haƙuri domin mu samu nasarar abu yawwa al'amarin su ɗan je mana nan burin mu duba sadiq to shi kenan eh. to ala sa mu same shi amin a turaruka ne manya-manya masu tsada ma kuwa caɗeja a lallai <laughs> wannan wannan mai maiko ne <laughs> a wannan wannan da shi za a yi a da shi za a yi Allah ya yarda a a a caɗeja na san shi na ga da shi za a yi Allah ya sanya alheri. Faɗuwar mana ke na yi kamar wato na ji daɗin kasancewa ta da ni da ke a wannan gurin yanzu ba don komai ba sai dan ina son na ji wannan labarin da kika daɗe kina ɓoye da fatan dai yanzu kin yadda ni kuma za ki bani wannan labarin da nake son ji ko labarin akwai wani saurayi na ne na musu muka yi aure kowa ya sani da hamisu mun ɗauki tsawon shekara hudu muna soyayya da shi daga bisani ya fita ƙasar waje karatu na daina kula kowa saboda hamisu maza kala kala sun zo neman aure na amma ban yadda ba na da hamisu kawai sai labari na ji hamisu ya dawo har ma an saka mishi ranar aure da wata na ɗauka abin da wasa ne sani sani nake gana har na ji labarin an zo an ɗaura auren shi da wani wannan abin shi ya sa na ƙaura cewa duk wani musu shi ba zan iya ƙara soyayya da wani ba karki da gaskiya dai labarin ba shi da daɗin ji amma ni ne nake alƙawari ba zan yaudare ki ba kuma babu makawa na aure Ka tabbatar? Allah ya tabbatar Ina shi ka yi alƙawarin za ka rayu da ni? sosai mun Da za ban soyayya. Da fi kowa Kwarai ma kuwa. Kada ki yi mamaki. Ai ban mamaki ko mai ba. Ni gani nake an halice ni ne kawai dan na bauta miki. Shi kenan neman ka a kaina zai tsare Ba ki da matsala. Ai babu abin da aka yi da maza ni haka nake. Yawwa. Haka da alƙawari Godiya Allah. Nagode. <laughs> ni zan tafi za eh, ana ɗan jira na ne amma zan dawo da yamma kya gaida su umma aha na sannu ki na hannu na kina kama masoyiya yanzu mamu sai in sake canja ni wannan waya haka ya haka ikon Allah gaskiya yaron nan na fuskanci na ta fama hidima daga wannan sai wannan gaskiya kamata a ce a zauna a yi magana a wurin yanzu zan je in sanar ko da yake daina san mahaifinsa ya rasu amma zan je in sanar da yayansa cewa ga maganin nan shi ma har da ɗan idan ya gaya masa ya sanar da magabatansa a zo a zauna ai magana auren nan ko ba haka ba ko ba ka fi shi ah, ina son shi wannan ai shi ne <laughs> baya babu sani ko wuta domin ka kasa ki kulawa soyayyar ki take rahina zana aje ba ta gogewa baya saka daɗin nama har shige baka Allah sare mu da mai kaunan baka ko a ina yake ta zama hakan sai an cashe za a kai da ka mata domin haka sai ki kulawa soyayyar ki take rohi na zana aji mata godiya baya babu sani kai wuta domin haka sai ka kulawa soyayyar ka tana rohi na zana aji mata godiya goro fari ko ja wallahi fari ta kuma yadda kai an ce ka tura magabatanka dan Allah da gaske yake alhamdulillah Allah na gode maka tun yin tarar da wannan ranar gaskiya ji ne to haka ne kamar yadda kika sani farin ciki kika faranta mani insha Allah ni ma zan sake farin ciki zan faranta miki amma da zan faɗa miki ko ne ne ba a'a so ka mallaka min zuciyar ai da mata ki kin kowa sai ke zuciya kin kin da aka halitta ba yanzu ni dai zan shi zan tafi gida na jiya na tattauna da magabata na ce ai ba a bari da wuri ake harkar in je in gaya musu duk yadda suka ce kuma za ki je ne godiya nake ya kuka yi da kuka yi kana neman ta. Dama baba kamar yadda ka sani dai cewa yarinyar nan da ce zuwa gurinta. Hmm. A na je gidansu da rana sai take faɗa min cewa iyayenta sun ce mata ta sanar da ni cewa na turo magabata na domin ai magana. Alhamdulillah abin ya yi Yanzu abin da za a Ka je ka gaya mata iyayenka za su zo sadu da iyayenta amma sai sun gaya mana ranar da zai zama cewar za mu zo don mu sadu da su kuma hakan ya yi kyau Allah ya sa abokiya arzikin ka ce kuma wannan abin da ka yi ka burge ni kuma za abin da zan ce sai dai Allah ya ƙara goyi inda ka ce ka gama komai da komai ko? Eh ai tun lokacin da saka mun ke domin na ci da zuwa gurin ta lokacin ma na fara shirye shi alhamdulillah ba komai duk lokacin suka gaya maka ka gaya maka mu kuma sai ka gaya mana sai mu je din misali da waliyan nata ko ba haka ba kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya ƙara buɗe Allah ya sa kuma abokiya arzikin ka ce ba da Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lafiya. Ya al'amura. Mun gode Allah. Ya yara. Ya sanyin nan. Sanyi fa gashi ana yi. Sanyi Allah ya kawo mu lokaci. Bare ku. Allah mu lafiya. Amin amin. Madalla. A dama ni ne waliyin yaron da yake neman ya eh. ne wajen ka. To na'am. Alhamdulillah. To shine da ya mun bayani na ce bari in zo. Na'am. Dan in ji tabbacin ta bakinka. wannan gaskiya ne kuma gashi kai mana bayani haka ne saboda haka insha Allahu hmm. ranar juma'a za mu kawo komai da komai na sha'anin auren to ni ba baban ainihin yarinyar bane amma ni wakilinta ne kuma ni madaurin aurenta ne ganin cewar shi yaron nan yana zuwa wajenta hmm. a lokaci duk lokaci hmm. shine na gaya masa na ce lalle ya fito ko kuma ya turo magabatansa kuma dama ana buƙatar na kuyi na jawa haka ne wanda zai zama tun cewa maimakon a fijan lokaci din nan eh. ana ta soyayya wani ya zo na gari wanda yake son yarinyar eh. shi kuma wannan ba san ta yake bayan an ce fito ba ta eh, yana gaskiya ne haka haka ne kuma mu daman a gaskiya mun riga daman mun ce komai da komai to alhamdulillah amma muna buƙatar za a ba mu rana kamar ranar juma'a za mu zo don mu kawo komai da komai na sha'ani. wannan ba laifi ba ne to Allah ya yarda Allah kuma ya nuna mana wannan lokaci na'am insha Allah ba za mu to ma ka ba mu lokaci ka ce ko da yamma eh, ko da dare nan nan ba nan eh, babu matsala eh. tunda kuma na san da zuwan ku zan ha hanzarta dukkan irin abin da nake in zo in saurare ku eh insha Allah ya in ma da Allah sai mu ya nuna mana Allah nuna mana amin sun ma mu to Allah ni zan to a sauka lafiya Allah ya kiyaye malam duk abin aka ya tarar da lokaci gaskiya ne irin maganganun da ka gaya maka kan yarinyar wallahi ta zo min da wani abu labari ke sa ni farin ciki me ya faru zuwa tun ta ce mu iyayenta sun ce mata ta sanar da ni na fito yanzu fa maganar da nake gaya mu an tura na tura har an sa rana an yi to abokina kaga abin da nake gaya maka duk abin da kai haƙuri a rayuwa insha Allah za ka samu nasara kai amma yana taya ka farin ciki to lallai don sai dai a ci gaba da haƙuri dai kamar dai yadda aka saba kan ai shirye-shirye kawai nake na sai wancan mai bana sai duk da ma na riga na shirya to Allah ya tabbatar to Allah ka tabbatar mana da alkhairi mun da rabbi to wai kwana biyu na ka shiga bana ganin wallahi ina nan abubuwa ne ka san ba a san haɗuwar mai da ke na yi kallo lallai sosai mun dace za ki ban soyayya da na fi kowa murna da gaske ne ya fi haidar ku wallahi mama ya fi haidar komai da komai ya fi haidar ku shi kenan damun a rashin mai mai ne muka zauna da haidar kawai yanzu ki ce masa kawai ya fito a da ranar auren haidar kawai ayi da shi ai shi ne ina harkar dala allah na tuba ina Ne faru? Abin da ya faru, kan ka cikin idan To amma me ne fi sabi kina so ina son ki a'a daga ina aka samu matsalar ke ce ba kya yi ko kuma a'a su iyayenki ne suka ce sun canza ra'ayi to amma tsakani da Allah auren nan an sa rana na kawo kayan nan yanzu me zai sa kuma a ce an fasa a ce za a dawo min da kaya ko ba a zo a ɗauki kayan nan kawai shi zai fi har kai ka ji labarin ko ka turo ka ga na ki fitowa ko wani abu ranar ka shi sa na ma fito haɗuwar mai da ke na yi kallo lallai sosai mun dace da za ki ban soyayya da na fi kowa murna ban san me zan ce maka ba ka gatanta ne ka nuna min ni yar walce a gurinka ko yana za ka iya laifin da za ka haɗa mun kenan ni kuma na yaba da wannan gudiyar cikin kika kuma bayan da abin da zan ce illa eh, Allah ne ya tabbata mana da alheri sai kuma kawai magana da magabatan mu za su yi ko amma da abin da ke fata shine Allah sami ma za ki rike na na sai maka alƙawari zan rayu da ka, duk tsanani duk yalwa bakin ciki da farin ciki fatan kai ma haka insha Allah ni ma na alƙawari mama ba ta so a saka ranar ta nisa kuma shi ma baba na lura haka ne a to shi kenan fada ta zo dai zama kenan domin ni kana bana so auren ya wuce nan da sati sati uku ƙwarai <laughs> lalle ka cika sarkin yan gaggawa kina <laughs> da labarin shehu shari'an shugaban yan gaggawa to ni ina gaba da shi ban gaggawa <laughs> saboda haka kawai abin da so da ke ki daina in ba ki daina ba zan yi fushi eh mana <laughs> kin gani eh, ba ni minti ɗaya da Allah ya za su ke buga muku maka lafiya kuwa na yi nadaman mallaka maka gidan nan ban taɓa nadama irin na yau ba ki gaya min me yake tafa an ce za ka yi aure da gaske aure za ka yi Kwarai kwarai gaske ne. Za ka yi aure Habib? Wallahi tunaninka kaɗan ne. Ka yi min ciki? Kuma ka zaga ka je ka ce za ka auri wata? Wallahi matukar ina raye baka isa kai wannan auren ba. Wallahi Habib. ke yanzu kina tunanin za ki iya hana ni aure? Na isa na hana ka. Wallahi na isa na hana ka aure. Kai Habib Allah ya baka sa'a. wallahi na tsare ka haushinka nake ji ji nake kamar na kashe ka a yanzu wallahi dama za ki iya kashe ni ina ikirarin soyayya da ke cewa kina min soyayya soyayya a da ko baka taba jin an ce wata masoya ta kashe masoyinta ba to idan baka taba ji ba zan fara a kanka zan kuma baka mamaki aure fa kamar na gama ne ba wanda ya sai hana na aure kai habib Allah ya baka sa'a amma da ka yi ƙoƙarin janye auren da ya fi maka alkhairi a rayuwanka wallahi sai ka yi da na sanin sani na a rayuwarka ko duk abin da ke tannan zaki iya yi ki je ki haka ka ce abin eh. za ka ga abin da zan yi kuwa wallahi sai ka yi da na sanin sani na a rayuwarka wallahi hello sweetheart waye mai gadi ne ya shigo wallahi yake dan complain wasu ba su roko ne suka zo kofa gidan suke damu eh. na jin kito ci gaba da bayani Thank you. cikina wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, wayo wayo wayo Allah wayo da na dauka mutuwa zai ashe na gudace na sha wahala kafin haifi yarinya lokacin da nake cikin tsakiyar jego a lokacin ne na samu labarin ɗaurin auren habib da amaryansa sa'an nan na sha alwashin sai na rama cin mutunci da yaudarar da ya yi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai habibu kai da duk abin da ta faɗa gaskiya ne da kai nake magana na yau da amata da muka aikata komai hakan yana nufin ka amshi dukkanin wannan ne kan abin ta faɗa kenan na amsa amma kaddara ce ni kaddara ce ku yi dade Lallai habibu ka kamar kamar imani hmm? yanzu habibu ka kashe mutum sannan ka biyo wa mace ku je ku binne shi ba tare da an sallace shi ba sannan kuma ka zo neman auren yata duk kai kadai habibu hmm? kai wani irin azalimi ne hmm, ki yi haƙuri zaliha ki bar wa allah komai haba ƙawaye na bai kamata a ce za ku hana ni kuka ku sani fa ni ce amarya da aka ɗaura wa auren ta a yau kuma ake ta ce min aure a yau da farko na ɗaukar almara ce da gaske ina cikin ruɗani ban san makoma ta Oh ni Shamsiya, yau na ga bala'i. wannan masifar da me tai kama ki haƙuri komai ya zafi maganin sa Allah gaskiya ne babu shakka gobara daga kogi maganin sa sai Allah <coughs> da Allah bai bi da Allah zan iya samun biro da takarda akwai biro Allah a taimaka takarda wani abu ne alhamdulillah habibu ngo ka rubuta ma yarinya ta takardar saki yanzu yanzu nan idan ba so ka ke za ka a wannan ofis din ba ka rubuta mata yanzu nan na shi enough enough is enough alawu ba na san wannan ba ka da shi wannan maganar wallahi zan sa a ce ba kai a bayan kata ba na bukata cikin na yi shiru yalla na shi na amma a sa ya rubuta ya ta takardar saki kuma saki uku nake so ya mata ba rana kai da Allah saurara kaji wace ce ka. ana ruwa ya ci baka ne kana gangan shi ya jike me aka aka aka ka san bala'in da yake ciki kana magana wata aka aka aka aka din me ina zuwa ina zuwa wai wai wai wai me ne ko san ko na ba ka so ba gabaki ɗayan su nan masu laifi ne dukkanin su masu laifi ne baba ya kai habibu na farko ga zamba cikin aminci ga cin amana sai nan ga baba kere da kai akan dukiyar al'umma ga kuma kisan kai da kai na na mutum kana tsammanin idan na tattara ku ga baki ɗaya na kai kotu za a baka to ba ka ji dan Allah ka yi abin da nake so da kai a tattaru a kashe maganar nan anan don Allah ba na son ƴan uwan mamacin nan su ji wannan magana alaji dan Allah alaji wannan maganar ba za ta mutu anan ba ba za ta mutu anan ba abin da sanin ba za ta mutu anan wajen ba na farko dai na yi rantsuwa a matsayina ɗan sanda mai gaskiya mai aminci mai amana ga ƙasata ta Najeriya akan na rantse da Allah ba zan yi ha'inci ta ba saboda haka wannan abin da waɗannan bayan Allah suka su biyu ba zan bar shi anan ba na farko ma dai kaya biyu rubuta mata saki a wannan takardar ka ko gaskiya ni ina san mata ka ji wawa kai da ake tunanin hukuncin kisa ne a kanka ka ringa wani zancen kana san matar ka sake ta domin gobe zan tattara ku zan kai ku kotu a yanke muku hukunci ka takarda na rubuta ka rubuta mata ka takarda na ka rubuta mata ka bani in ta ban kai mata ai ni ne mahaifinta ne ka rubuta mata ka darje ka sake ta ina ce muku ina san matata in abu bayani ku ne maka na ce maka kai da ake tunanin hukuncin kisa ne a kanka ina zancen wani san matarka kuma da na kai ku kotu yanke maka hukuncin nan zai so ka sake ta sai a bari sai a biya tabbata kai ne ba irin ki bace sai mun dace ba za ki ban soyayya